الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله يوم بقي بوت رمضان hijira ta الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da sha biyu ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara allah ya ba mu ikon dawowa masallacin albarkawa domin ci gaba da karatun tafsir yau za mu tashi suratu maryam

akan sama mutum sunan mutum mutumin kirki fatan ya yi ɗabi'u da aiki da halaye irin nashi wallahu ala sai wannan magana ne a kan gado yana cewa ma'aikata ya rasu shekara ashirin bayan da su ma'aikata da dai matsala gaban gado ne ya kawo ya bar kuɗi a wancan lokaci idan an tashi rabon bisa kimar kudin da a yi koko to shekara ashirin dubu ashirin ba dubu ashirin ne ba a yau domin kila abinda dubu biyar za ta saya maka a wancan lokaci dubu ashirin ba za ta saya maka a yau ba madaman dai wani ya yi amfani da kudin ne ba juya ta ake yi ba za a dubi kimar ta ce a wannan lokaci da kuma yanayin da take a wannan lokaci daga nan kuma gwargwajen istihadin da aka yi sai a kaddama wannan kudi ga yadda yake sai a raba gado wallahu ala ko kuma ta yi aure-aure duka da ya suna rasuwa ba zuwa mijinta na ƙarshe da da tana tare da mijinta na ƙarfe ne shi ne abokin zamanta a gidan aljanna sai dai mu sani har kullum shi ɗan aljanna baya da damuwa ba shi da bakin ciki Allah ta'ala ya ce lahun ma ya na inda rabbihim wa na mazi wallahu a'lam بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة مريم عليها السلام مبية وآية تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم كاف هاي صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا بسم الله الرحمن الرحيم سورة مريم كمن يدمك سيدي سورة ce wadda za توحيدي ka nuna mana allah bai riƙe abokin tarayya ba kuma ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da ɗa shi kadai yake kuma shi kadai yake da furumin abauta masa biyar da ka kai da abinka da nuna kai na kwarai ne in kai masa tarayya to zai sa ka a jahannama suratu maryam sura ce da za ta yi mana bayanin mu'ujizoji ko ayoyi manya-manya abubuwan da ke keta al'ada abinda ba a saba da shi ba a ga allah ya samar da shi domin ya nuna maka cikin ikonsa ya kira ka zuwa ga bautansa don ba mu iya yin haka in ba shi ba suratu maryam har yanzu za ta ba mu daban-daban Fara daga annabawa bayin allah duk za mu ga su wanda ciki akwai abin la'akari da lura wanda zai zama mabawa wa'azi domin ya kama hanyarsa ta kwarai muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtarta ya azurta mu aiki da abin da muka fahimta wannan sura daga cikin abubuwa da malamai suka karanta na muhimmancinta sura ne mai ratsa jiki shi yasa kake ga ibn hisham cikin littafinsa a siratun nabawiya ya kawo labari na abin da ya auku na kisan hijiran al'umman musulmi zuwa kasar habasha daga makatil mukarrama wanda suka je suka sami shugaban wancan lokaci a wancan lokaci ba na sami ne wanda yake aiki da abin da littafinsa ta karantar da shi kuma a wancan lokaci wanda ya jagorancin tawagar ja'afar ɗan abi sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin alil ana cewa lokacin da ƙuraishawa suka aika da a dawo masu da mutanensu jakadun da suka same shi ya sa an kira waɗannan tawaga na musulmi da maƙiyansu da suka zo dole sai an koma da su don su ƙara jefa su cikin azaba jafar an tambaye shi to manzon naku menene ya aiko ku da shi sai ya karanta farkon waɗannan surori to wannan najashi ba tsari ne da ya ji waɗannan farkon waɗannan ayoyi da ya ji waɗannan ayoyi sai hawaye ke zuban masa a ƙarfe a takaice ya yi imani don haka duk wanda aka karanta wannan sura in dai yana da sauran abu to zai yi imani da allah kuma zai tsayo kan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi jalla jalali za mu ga surar ta fara da haruffa guda biyar kafin ha'un ya'un ainihin sadin hakikanin ma'anarsu allah ta'ala shi kadai yake da sani kuma kafirai in kuntuna an kalubalance su su zo da kwatankwacin alkur'ani suka kasa suka aka ce su zo da surori goma suka kasa aka ce su zo da sura ɗaya ba a yi ta hadidin tsawonta ko gajarta surar ba amma ta kunshi bayani da balaga da ijazi da ijazi da usulubi da abubuwa na hikima da ayoyi da labari ba na surkulla ba suka kasa subhanahu ala ya ce fa'illan tafa'alu walan tafa'alu idan haɓa ku yi yanzu ba ina ƙalubalanta ku har duniya ta naɗe ba za ku iya ba suna so su gaji yadda addinin suna so su karyata manzan suna so su ga iyakansa amma mu'ujizan ƙur'ani ya ce har abada ba za ku iya ba ku yi mana in za ku iya suka kasa to kamar ana cewa ga kayan aiki alƙur'ani da hurukul hija'iyya aka rubuta shi to gayi nan ku je ga kayan aiki ku yi in kun kasa to zikin ahmadu rajika abdullahi zakariya shi a wannan alkur'anin akwai ambatan rahaman da Allah mahalicin ka yayi mabawansa zakariya zikir kalmar zikir takan zo da ma'anoni daban-daban a nan tana da ma'anan takaitaccen labari wanda za a baka na annabin Allah Zakariya alaihi salam zikir yakan zo da ma'anar wa'azi da tunasarwa fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id zikir yakan zo da ma'anar ɗaukaka daraja da Allah yake ma bawa ko bayi wa innahu hula zikrun laka wa kamar yadda alkur'ani ya nuna mana zikir yakan zo da ma'anar bauta ga Allah ku dubi abinda sayyidina Umar dan Abdul Aziz yake cewa afdalu min zikrullah zikrullah inda amrihi wa nahyihi zikirin Allah wanda yake kowanne shine zikirin Allah wanda za ka yi lokacin da Allah ya ce aikata kaza ka tuna ya umarce ka ka aikata ka aikata ba ji ba gani ka tuna Allah a duk abin da ka yi nufin ka aikata ka iska wannan abu ba daidai ne ba Allah ta'ala ya hana ka ja da baya kai tunga ba za ka taba auka ma wannan aiki ba sannan zikir kamar yadda da yawa aka fi ganewa ka ambaci Allah ta hanyar tasbihi da kabarbari da dukkan wani abu wanda za ka kaddara shi subhanahu wa ta'ala kai hamdala kai hailala shi kuma yana da ƙa'idarsa ba yadda kake so ba kamar yadda wannan aya ma za ta yi mana manuniya game da yadda ake ambatan Allah jalla jalaluhu da yawa wasu sukan yi tsimuwa Allah ta'ala ya ganar da mu gaba ɗaya wajen bayanin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار cewa cikin halittar sammai da kasai da yanda yanayin dare da yini suke cancanzawa suke musayan kama la ayatin albab akwai abubuwan lura wanda zai tabbatar da su akan imani masu imanin a ƙara masu imani amma sai waɗanda suke da tsabar zallan madarar hankali da sanin ya kamata su ne waɗanda suke ambatan Allah a tsaye da zaune da kwanci sai a ce wai ka kama zikiri kana rausaya kana rangwada har ka fadi ƙasa wannan ba gaskiya ba ne addinin musulunci ba tsarawa ba ne ba ruwan shi da abin da ya shafi bankin a'a a tsaye in za ka miƙe ma akwai ambatan allah in za ka zauna akwai ambatan Allah in za ka kwanta akwai ambatan Allah bisa koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ambatan Allah a duk yanayin da yake to ka bibi irin waɗannan yanayi ka zan mai ambatan Allah jalla jalaluhu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatan Allah to ka zama cikakken mai zikiri tafiyarka maganarka sauraronka ganinka cinka shanka sa tufarka baccinka tashinka falkawanka mafarkinka duk akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zikiri ne ga kuma yadda za ka yi in ka bibiye wannan kai ne zakir na Allah ba ka zare a kifi kana ihu wannan ba addini ba ne wannan ba addini ba ne ina fatan waɗanda ke yi Allah ya gane da su su gane addinin gaskiya su yi riko da shi kuma duk in ka tattara zikiri babu kamar sallah wala zikirin akbar sannan Allah ya ce za mu ambaci rahaman ubangijinka wato rahaman da ubangijinka ya yi ga abdahu bawansa wannan duka tashrifi ne da nesu annabi sallallahu alaihi wasallam da ake gaya masa kissa aka ce ubangijinka shi kuma wanda za a ba da labarinsa aka ce bawan ubangijinka don aka yi izafa ga ubangiji aka yi ma wani bawa irin wannan izafa sharifi ne da takarimi da ihtirami ya Allah ka samu cikin bayan ka na gargaru sai ya kawo mene tanyidi wani bawan ne zakariya alaihi salam da shi ake magana a nan kuma shi ne za a ambaci kaɗan daga cikin tarihinsa tun kafin ya zan har zuwa ya zan Allah ta'ala ka mai da mu abubuwan da za mu zama cikin rahama نعم إذ نادى ربه نداء خفيا تو زكريا عليه السلام النبي manzo ne amma tare da haka in ka bibiyi tarihinsa yana sana'a malamai suna cewa kana najjara kafinta ne don haka kaga duk wasu annabawan da aka yi daga Allah idan ka bibiyi ɗaya bayan ɗaya za ka ga kowa yana da sana'a kowa yana da sana'a idan haka musulunci bai yadda ka zauna ba ka sana'a ba da sunan tumatanci ko kuma bibiyan gidan al'umma ko kuma alaba ku mu samu uwa ko kuma malanta kamar yadda wasu 'yan uwanmu suke cewa ko suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan kasuwa ne yayi kasuwanci kun ji jiya muke cewa wa qalu ma li hadha rasul ya akulu taama wa yamshi fil aswaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiwo ga mutanen makka bisa ijara suna biyan shi wani yanki na sakamako duka ya inganta annabi idris tela ne teloli kuji aikin ku aikin annabawa ne ku tsaron alkawari ku gaskiya kada ku shi ɗinkin mutum yana fatan ya je idi tun daga kwana biyu ka tattara ɗinki ka shige gida ka ɓuya saboda wai akwai wani da suke an na estimate ana yi dubu ɗaya shi zai ba da dubu uku sai a tattara na masu dubu ɗaya a aji sai a yi na masu dubu uku wannan haramun ne وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إذ نادى كأنبتا مثل لوكتشندا زكريا عليه السلام يروقو يروقواني الله سبحانه وتعالى نادى أن دعا من الدعاء shi roƙo ko addu'a ko neman wani abu muhimmi ana yi ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin addu'a ko roƙo irin wannan du'a'u ibada ce ba a yin ta ga wani sai Allah wa idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roƙi Allah kana son kuɗi kana son lafiya kana son zama lafiya kana son Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka barin wata fitina kana roƙon aljanna da dai dukkan wani abu wanda yake Allah kawai ke iya yi to ka roƙi Allah in ka roƙi wani ba Allah ba to kayi wa Allah shirka a wannan fage shi yasa kake ganin a duk tambayoyin da aka yi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mai girma ba ɗayansu face Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce masu yas'alunaka ma za yunfiqun qul al-af yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما haka za ka yi ta ji amma lokacin da aka tambayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah a karibu rabuna fanunajiya an ba'idun fanunadiya ya rasulallah shin ubangijinmu kusa da mu yake mu gana ko nesa ne mu kwalla masa kira da aka tashi ba da amsa sai aka ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka ni ba a ce kun ba sai aka ce fa inni hatta la yakuna wasita bainal abdi wa rabbihi fi du'a domin ka a samu wani shigegi cewa sai ka bi ta hannun wani lokacin da za ka roƙi lafiyanka ko za ka roƙi arzikinka ko za ka nemi aljannarka sai ka nemi ka bi ta hannun wani da wani sannan ka ya kai ka ga Allah a'a fa inni qarib kai da kawai an wasu wasifa ina an san addu'a duk wanda yayi addu'a yayi dai imani da aiki na kwarai wanda zai nemi in an samu safaliyar sabibu su imani da ni to wannan kenan wajibi mu sani duk wani abu wanda za ka roƙa to ka roƙi Allah nau'i ne na ibada roƙon Allah kuma har in ka ƙi roƙon Allah Allah na fushi da kai ma ya abu duka rabbi laula du'a'ukum kad kazzabtum fa sawfa yakunu nizama dan haka kuma nan zaka gane rahaman Allah wasi'a Allah na farin ciki lokacin da bawa ya kaskan da kai yayi ilha'i ya matsa ya matsa ya matsa Allah ba ni kaza musamman in yi kirari kai sadaki ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawa الله wa bunayya adama shi na tas'alu ya gudabu shi na يغضب ya gudabu shi Allah yana bakin ciki yana fushi da bawa ya lokacin da bawa ya daina roƙonsa amma ɗan adam shi san da ka roƙe shi lokacin yake fushi da kai matatar gafilan nasi ta kullum nasi mamluka in ka nuna kai rubun mutane nake so ba ni ba ni ba ni ba ni to sai ka zama bawon walakanta taka fito zarta ka ka zo ka tsuguna ka duka shi kamar ba su ganka ba saboda ne kana kwaɗayin abin hannunsu shi kuma ɗan adam kullum yana so a ce an shi ne bai so a ce ba ni haka ɗabi'anmu yake ka dubi yadda kake son matarka wata rana sai ta tambaye ka wajibi kuɗin ice ka gama komai baka san ice ba mai gida za ka fita baka ba da ice ba fitannu samiya ka duba ka gani saboda ba a son bani bani amma kowane ne ga aka ji alaga wasu malam ga wannan sai an lafiya a yi haka dan adam yake ɗabi'a ce to saboda haka izina da rabbahu shi ya san ba mai masa sai Allah sai ya hoci Allah ubangijinsa an hafiya roƙo wanda yake boye shine muka ce ayoyin ma suna nuna mana yadda ake du'a'i da yanda ake zikiri da yanda ake ambatan Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana suna tafiya da sahabbai a tsakanin duwatsu irin yan hanyoyin nan na tsakanin duwatsu sai ɗayan su sai ya daga murya in zai ambaci Allah annabi sallallahu alaihi sallam tace rubu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamba wala ga'iba ku sauƙaƙe ma kanku ba kuna kiran kurma ne ko wanda ba shi ba kuna jiran sami'un basirun wanda yake ji yana ganin ku saboda haka ba a daga murya Allah Allah Allah sai ya zama wasa ko babanka wani ya zo kofar gidanku yana son su gana ko ya ganshi mudi mudi shi kila kai zaka so mu kaɗe shi sai yazo yana maku walakanci yana kiran babanku ba na gari to balantana Allahu jalla jalalu Allah yake wa da rabbakum tadarruan wa khufiya wani wata aya yake wa jihar jahar min ana so ka sassauta ne bi khulu'in wa khushu'in wa tazallulin wannan shine abin da ake so a lokacin addu'anka a lokacin hailalanka a lokacin kabarbarinka a lokacin hamdalanka a lokacin duk da kake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinka wasu malamai suka ce ahfa du'a'ahu don bai san ma waɗanda suke tare da shi su ji me yasa waɗanda ke tare da shi nan yan uwa ne aminai ne kaza kaza ne wasu yayi ne wasu kannun uba ne wasu kaza ne wasu kaza ne to dalilin da aka ce wannan zamu ji a ayoyin gaba kada قال رب إني وأنا العظم مني وجعل الرأس وإذا أنا الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا قال زكريا عليه السلام يا رب يا الله يا أبنجينا إنا مرقونها مرقون ما يتسكن دكيدة تدرني inni wa hana ne minni ni kam gaskiya hakikatan ya Allah kashina ya yi mani kashi ya yi mani wasta alama su shaiba ga kai ya cinye da wutan furfura Wadam akun bi do'a in kamar da shaqiya ya Allah na san ban zan marashin arziki ba da duk abin da na roƙe ka ina fatan za ka biya mun bukata jama'a musulmi ku dubi yanda ya bayyana kashin shi ya yi rauni domin a gangan jikin dan adam babu wani halitta mai ƙarfin kashi sauran wasu fata wani tsoka wani menene duk suna jingina da kashi ne saboda haka idan har kashi ya rauni to dan adam ya zama lafar kawai ba zai iya komai ba Ina ce ta na na kai lokacin da ba zan iya wani abu ba kai kuma ya kama da wutan furfura kaga yadda ya mai da kan nashi kamar yadda wuta ke cinye abu haka furfura ta cinye ba ta furfura wasu malamai suna cewa fari ba launi ba ne akwai sinadarai a jikin ɗan adam wanda suke sa gashin shi ya baki yau da kullum ya mu da rayuwa waɗannan sinadarai suna raguwa suna raguwa sai gashin abin da ke rina shi sai ya zan yayi ƙaranci. daga nan kuma sai ya ɗauki kalan asali bari kenan har a kai lokacin da ba sinadarin sai ka ga baki ya koma fari tar akwai wanda in ka laluba shi da wuya ka ga bakin gashi in ka laluba gemun shi da wuya ka ga bakin gashi to duk sinadarin ya tafi to daga lokacin da mutum ya kai haka to ya kai wani shekaru ne na rauni domin wannan abu na yana aukuwa ne duk wata gaba taka tana daɗa saki yana daɗa aukuwa ne tana daɗa saki sai a wayi gari daidai da bokitin ruwa za ka kama sai ka ji wasu ka allon kafaɗin sun ce rafafaf dole ka iji in ba haka ba a yi wadda ba a ko a nan habar ne wato kamar zakariya alaihi salam yana bai allah wani bayani ko labari ya ubangiji na ga yanda na wayi gari ƙarfin ƙashina ma babu ga gashin kaina gaba ɗaya ya furfur kenan yana neman mataimaki ƙaddara bawan allah ne allah ya azurta shi da 'ya'ya zarata dima-dima majiya karfi amma sun bashi shi ke faɗi tashi ya je gona ya yi wankin kayan shi ya faɗi tashi kuma yamma na yi su zo su je ma na namu wai na kwanan abincin za su taimakon ba abin misali ne kawai wannan sai ya tara shi muji tanko buba zo ku zo ku zauna yanzu ku dube ni da kyau yadda kuka sani jiya haka nake yau ku dubi salon tafiya na lankwashe kamar lauje kun ga kaina kun ga bakin jaki kun ga kaza kun ga kaza kun ga kaza yana ba su labari me wannan labari yake miki yana neman tallafi yana neman agaji yana neman hankalinsu ya dawo jikinsu ba labarin kawai yake ba su ba akwai manufa ƙarƙashin labarin zakariya alaihi salam ma yana bayyana raunin shi ne ga allah yana neman mataimaki sai dai taimakon annabawa ba suna nema akan abin da ya shafi arewa duniya ba ne damuwansu kullum addinin Allah bikinsu kullum mai za mu yi addinin Allah ya ɗaukaka kamar yadda za mu gani wa yi khiftul mawaliya وإني وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرة فهب لي من لدنك وليا زكريا عليه السلام يتقى بدر وإني تبت ني باونك kafin mawali min wa'ali na tsoraki waɗanda za su biyo bayana su gaje ni wajen gudanar da addinin Allah wato damuwan zakariya na farko ya duba ya ga duk wanda suke kusa da shi suna da matsala a addini saboda haka yau in ba shi in ba hikima ilahiya ba addinin zai sha wahala ya sa yake wa inni khiftul mawaliya min wa'adi ay man yatawalla amri ba'di wara takan zo Alkur'ani da ma'anoni mabambanta anan yana nufin ba'ad jiya ne ko shekaran jiya mun karanta cikin suratul kahf wa kana wara'ahum malik amamahu amamahu kage takan zo da ma'anan baya bayan kuma ba ana nufin baya yanzu ba bayan na tafiwa zai biyo baya na yin alifanci na shine anan yakan zo da ma'anan aka fi duk gabana wa kana wara'ahum malikun na kullu safinatin ghasaba yani amamahu malikun zalim yakan zo da ma'anan half akwai bambanci da ba'd da hal alamati hal bayan sa kawai haka fa nabaduhu wa ra'a zuhurihim fa annahum la ya'lamun kenan kawai eh, abinda ke bayan ka yanzu ana ce mashi wara haka dai zaka rinka ganin kalmomin saboda yalwan harshen larabci shi yasa suke ta ka yi ƙoƙari iya iyawanka ka ɗan san menene larabcin da yalwan harshen don kada ka ɗauki wani ma'ana ka bayan a wani ma'ana tattul mawali ruwa ra'i wa kanat mar'ati aqima kuma ina son haihuwa ne to mata ta juya ce ba ta haihuwa haka Allah ya yi ta ga shi nima na manyanta na tsufa kaga ashe wani abu yake nema khilaful adati wanda ya saba ma ga magarin abin aka saba gani khilaful ada don haka sai ya ce fa habli min ladunka waliya ya Allah kai mani baiwa daga wajenka ka bani magajin da zai jibinci al'amari na bayana ne al'amarinsa isar da manzanci ya zo yan isar da saƙon a taurani saboda haka kamar yadda na faɗi baya kaɗan har ma na ce wasu malamai suna cewa ya ɓoye addu'a don ma kada wanda suke tare da shi su ji domin suna ibada ne a mihrab ya shiga wannan addu'an yana maimaitawa yana maimaita amma yana ƙasa ƙasa da murya sai au to ba ya son mu gaje shi to bar ma ka gani ke fa habli ladunka waliya ya Allah kai mun baiwa daga wajenka da ɗa na ciki na wanda zai gaji wannan aiki da nake yi a yau to nan يرثني ويرث من آل يأبوب واجعله رب ربيا يكي يرثني wannan ɗa ya gaje ni a'a annabawa ana gadon dukiyarsu amsa a'a domin hadisai sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana nahanu ma'ashir al'ambiya la nu'at ma ku sadaqa mu jama'an annabawa karankata kaɗinmu ba a gadon dukiyarmu abinda muka bari yakan zan sadaka ce ya koma dukiyar musulmi a baitulmali to zakariya da ya ce ya rusuni ashe ya rusun nubuwa wa ya rusun risala wa ya tabbi zakariya alaihi salam daga gidan annabawa yake don haka yake wa ya mutu min ali yaqub kuma ya gaji jama'an gidan annabi yaqub annabi yaqub kamar yadda muka sani shine mahaifin yusuf yusuf shine ya yi hijira zuwa misra a cikin zuriyansu aka sami waɗanda kullum alkur'ani yake cewa bani isra'ila domin ma'anan isra'il abdullahi wanda ake masa wannan laƙabi ya akuf alaihi salam ‘ya'yan bani ‘ya'yan isra'il ‘ya'yan bawan Allah daga cikinsu akwai su annabi musa akwai su annabi isa sannan in kai sama ali aku akwai annabi ishaqa akwai annabi isma'il kaka na sama na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izan ya rusuni wa ya rusu min ali aku kenan ya koma gida ya yi gado gadon arziki ya yi gado gadan arziki na ilimi da annabci da karantar da al'umma wannan shine babban gado wanda ake son dukkan musulmi ya yi kuma irin wannan gadon ba a sha makance wani sai wanda ya tsare kansa barin isa game shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al'ulama ulama warasatul anbiya wa innal لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا علما فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ما لمي مقادا النباوان النباوا بتقادا الدينار درهمي ba dukiya suka tara suka ce ku zo ku gada ba sun gadar mana da ilimi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man akhadha bihi akhadha bi hazin washir wanda kuma ya riko da kayan gadon annabawa to ya yi riko da wani rabo wanda yake mai gwaɗi mai yawan gaske wato in ka dubi wannan hadisi zai nuna maka sharakin ilimi ba kaɗan ba bari in tambaye ka yanzu a gidanku wane ne mai gadon mai gidan kun yi shiru almajirin gidan yaron gidan mai ayyuka waye mai gadon mai gidan waye yaron gidan mai aikace aikace ƴaƴan mai gidan bayan shi sufa sai matan mai gidan bayan sufa eh sai ku ce sai iyayen mai gidan idan aka ce ga uba ga uwa ga 'ya'ya ga mata ko ga miji aji duniya ba mai ka sai waɗannan sai in ba su ne wani zai gangamo kenan ba mai gadan wanda za a gada sai wanda ya fi kusa da wanda zai gada shi ne abinda nake so in ce ba mai gadan wanda za a gada sai wanda ya fi kusa da wanda za a gada al'ulama'u biya anbiya'i tsabbaka shi anan kenan wa suka fi kusa da annabawa kila an gane abin da nake nufi kai ka tsaya ba kai karatu ba kai nisa da annabi kai nesa da annabawa shi yasa malamai suke cewa zagin malamai da walakanta malamai guba ce wallahi ba ta kyala wanda ke yin ta ba ta kyala wanda ke yin ta hukumul ulama ka ce za ka ci wallahi ka ci guba don sun fi kusa da manzanni sun fi kusa da annabawa dan adam yana kuskure ba ma'asuni ba ma'asuni in har ka ga kuskure bi hanyar da ta dace ka faɗakar ka faɗakar in kuma ba kai haka ba ka yi teriyarin iyadan ka walakanta ka ci namu to ka ci guba kai naka jikin zai rube ba za ka samu yadda kake so ba a ka ba dan kana makoman ka sai ka tuba Allah ka kare mu ya rufe ni? wa ya rufe min ali ya aquf wa ja'alhu rabbi radiya ya Allah ka sanya wannan da da zaka bani ya zan ne wanda yake yargacce wanda kowa zai farin ciki ya allah kai farin ciki da shi ya zan aikinsa na gari rayuwarsa ta gari komi nashi na san barka to haka ake so in za ka yi addu'a ka roƙi abin da yake shi a alkhairi wala ta da'u bi kada abin da bai yiwuwa ka ce a baka ko a yi maka wannan addu’a taka ta zama alfasha ci gaba ya Zakariya, wina owin na nuba ke oka bi gulam ya yi lam na allah لم نجعل له من قبل صليا Allahu akbar zakariya alaihi salam nan take Allah ya kira shi innama ya taqabbalu Allah yana an san addu'a daga waɗanda suka sufantu da takawa ne takawa kuma limtisalul awamir ne wajtinabun wake. zakariya yana wajen ibadarsa mihrab in ka dubi ayoyi na ali imrana za ka ga zakariya ma na daga cikin abin da ya zaburar da shi ya roƙi allah haihuwa irin karamomi da ya gani tare da maryam kullum da kada عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمهراب إن الله يبشرك بغلام شين يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك mu da kanmu in ji Allah muna yi maka bishara bishara daga Allah kuwa ta wuce wasa dan adam ne zai iya maka bishara da alkhairi ya maka bishara da shan ya baka ji ba ai ka faɗi kada yi wani haka ya dariya baka ji ba kai ka ce ne sai an baka kujerar hajji ne sai ka faɗi to amma in Allah ya ce bishara ga mumini to alkhairi amma yakan yi bishara ga kafiri ya zama ta hakku fabashirhu a azabin ali an ne ke amma ba mumini za a yi masa bishara ya gaba da ne ba ba wannan ta ina nubashiruka bi gulami mu muna maka bishara da za ka haifi ɗa nan bishara bisa bishara bisa bishara ya haya kuma sunansa ya haya bishara uku ne a waje ɗaya na ɗaya bisharan zai haihu na biyu bisharan ɗa zai samu namiji wadai sabbakar kal'unsa kamar yadda hanna take faɗi da nasti na alƙur'ani lokacin da ta haifi na na marya. na uku har ma Allah ya sa masa suna yahaya yahaya fi'ili ne mai rayuwa ko mai wanda zai rayu kaga bishara bisa bishara da wannan malamai suka ce duk wani suna mai kyau wanda yake akwai tafa'ul fatan alkhairi a cikin shi za ka iya sa ɗanka ko yakka amma duk wani suna mummuna wanda yake ɗauke da sharri ka kiyayi sa ma ɗanka wanda yanzu da yawa wasu sukan bi zaƙin sauti ba su duban ma'anar kalma sai su ta nana ma 'ya'yansu ɗaya kenan wani lokaci kuma sunan tana da ma'ana amma menene dalilin sata a'a sunan wani shahararren ɗan fim ne ya shahara ko shahararriyar 'yan wasan kwaikwayo ta shahara sai ka nana maɗanka kaga ta sha'um ne wannan ba ta fa'ul ba domin shi ya burge ka ko ita ta burge ka kana son ya zama ishi kenan ko kana son ta zantan kanta wannan ba daidai ba ne shata ake son sunan annabawa sunan bayan allah wanda ke ɗauke da ma'ana mai kyau wani bawan allah bai samu haihuwa ba shi ma ya manyanta sai Allah ya azurta shi da dawa sai ya tafa'uli ya ce ya sa mashi ya haya Allah da ikonsa ai ba komi kake so kake samu ba ta'addar ya guji ma la kashtabi subun sai dan kafin aje ko ina ya mutu sai rinka waka yana wasan mai tuhu ya haya li ya haya walam yakun li ila majda amrun lahi fihi sabil kaga na sa mashi ya haya ne da fatan ya rayu sai dai ina fata ta bai isa ya mai da hukuncin Allah ba Allah ya amsa da kuma mun yi magana ba da dadewa ba in kaga Allah ya anshi danka ka yi godiya ga Allah ka nemi rahaman da ke cikin wannan kai sabi domin Allah ya jarrabe ka da duk wata jarrabawa kai haƙuri kai ihtisabi yana iya zama maka sanadiyar shiganka aljanna a cikin salafus salih akwai wanda ya rashin lafiya likitoci suka ce sai an yanke sawun amma za su bashi wani magani da zai bacci sai a yanki sai ce a idan na sallah tun da ban iya ni mai kafar ina ta ina ku zo ku yanke ba zan sani ba saboda su bayan Allah kullum yin sun shiga sallah sukan manta da duniya da abin da ke cikinta kamar yadda mai menene yake cewa mai ahadar fafarin kalbaka an duniya wa ma fiha washta gilbi muraqabati ta allazi tasalli li wajhihi duk abin da ke duniya ka tattara ka kunshe ka yi watsi da ita bayan ka yanzu hidimanka da bukinka himma ne na wajen kula da muraƙaba da munajaji da ubangijinka almusalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahhaba li zalika kaman yadda mai risala ke cewa ko to yace in ina sallah ai shikenan sai ku zo ku yanke Allah yayi min ni'iman hankali a ban abin da zai haba ni da hankali na ai ba za ta tsafu ba yanzu yanzu wai matasan mu da kansu suke sha abinda zai raba su da wannan ni'ima su ne tattalin su ne kogin su ne can kasan gwata su ne bula eh, mutum ya shiga shan bula saboda Allah dole kawai sai ka zama mahaukaci Allah ya yi maka ni'imatul aqli kenan ya zo yana sallah yana tahiya aka zo aka dasa kafan il bai ma sani ba saboda in kuka dubi magabatanmu wallahi ba inda suke samun sukuni sai a cikin Allah fiye da ko'ina shi yasa kaga in fitina na ƙwarai shawa farkon musulunci ya yi damu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yakan ce ma bilal rishina biha ya bilal kira mana sallah ka hutar da mu barin wannan fitina suna kama sallah shi kenan suna munajaci da ubangijinsu ba abinda kuma ya dame su amma ka dubi halin da suke ciki sun manzo ila halina na hannu ba ka manta ƙuganka ba ta zauna daidai ba sai ka kama sallah ba ka manta bayan ka na maka ƙaiƙayi sai ka kama sallah ku lura da kyau balantana tuntuntuni alkawalin shekara goma duk za ka tuna in ka kama sallah aka ce akwai ɗansa yana sama haka 'ya'yan shi biyu dan kawai ya waigo ne ya ga an ita an daƙe kafan baban ya gigice ya faɗo nan take ya rasu bayan ya gama sallah ya yi sallama aka ce mashi ka ga ɗanka saboda datse sawunka gashi ya faɗo ya rasu ya gigice kalmar da ta fito bakin shi alhamdulillahi ni wahabani waladaini fa akhadha ahaduhuma wa abqal akhar falahu alhamdu alama ma akhadha wa lahu shukru alama ma abqa Allah sai daga hannu yana godiya ga Allah Allah na gode maka da kaban ƴaƴa bi shi ba ta samu yake ba Allah ina godiya da kaban ƴaƴa biyu ka anshi ɗaya ka bar min ɗaya to hamdala ta tabbata gare ka ga wanda ka ansan kuma shukuru ta tabbata gare ka ga wanda ka bar min domin hamdala ai sana'un ne bil lisan shukuru kuma ta eh, tabiki ne bil amal kenan na gode maka ga wanda ka ansa zan ci gaba da godiya ga wanda ka bar mun ashe kenan kamar yadda muka faɗi don ka masa in dai ka koma ga Allah riba ce game ka bisa riba kuma da an bar maka shi ba baka sanya zai kasance ba ismuhu ya haya lam naj'al min qablu samiya Allah ya ce in wannan ɗanaka ba mu yi tankan shi ba samiya yana iya zama nabir wa masir kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce menene hal tasma'u lahu samiya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ko abudhu wa tawakkal wastabir li ibadati hal tasma'u lahu samiya kenan samiya a wannan aya da aka ce ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu ko ka bauta masa kai juriya akan bautansa hal tasma'u lahu samiya hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin tanka ko kama ko misali wanda yayi daidai da Allah babu kenan kafin shi ba a yi da shi ba domin wa Allah ya hada mashi suna kafin shi an gane sannan wa da wa aka haife shi ta wannan hanyar abu na biyu samiya har yanzu sunan dai ya haya bayan nazir ya haya in ka ɗauki waccan aya ita ma tana iya baka wannan ma'ana Allah ne ya ce ba za ka ji mai suna irin nashi ba ko sarkin anna jiya da yau har gobe waye ya taɓa samun sunan ɗanke Allah wannan ayoyi da muke karantawa shekara dubu da kusan rabi kenan da saukar da su Allah ya ce hal tasma'u lahu samiya wani bai iya kirinki ba ya ce sunan ɗana Allah duk annan nan da ake a duniya don ba zai yiwu ba Allah ya karya wannan suna sai shi kawai dama ainihin Allahu asalinsa al'ilahu ne al'ilah sai aka yi hazafin hamza ɗin tsakiya alif da lamun ɗin farko al i i ɗin aka cire sai la na gaba sai aka yi haɗa su aka yi idigamin lamun awal fitani sai ya zama allah liyakuna alaman lizatin lafi jalla jalalu saboda haka ba wanda aka taɓa kiran shi da wannan kalman, sai dai ilahun ko aliha jam'i amma ba Allahu ba wannan sai Allah shi kadai subhanahu wata'ala wannan yana nuna maka tsabar isassa da cancantansa a bauta masa sai ya yi ƙalubala ga duniyan kafici kuma sai ka ga wannan abin da ya kalubalance su ba a iya ba Allahu akbar na'am so alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati Allah ka tatar da mu akwai wani bawan Allah dan uwanmu wanda yarsa ta sami lalura na rashin lafiya yana roƙon mu sashi a addu'a ko mu sashi a cikin addu'o'inmu Allah ya raba ta da wannan lalura da ya same ta Allah ya ba ta lafiya ya mai da shi kafara ga zunubanta mu kuma kada Allah ya jamare mu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha